na BBC ke magana a kan mita goma sha uku da goma sha shida da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu saurare Atika birnin ce ke maku sallama a cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar wato biyu daidai agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji tsohon Firaministan Italiya Silvio Berlusconi ya mutu yau a birnin Milan. Iran kuwa kotu ce ta bada umarnin kama wasu fitattun jarumai biyu bisa laifin karya dokar saka hijabi. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce yana sane da kuncin da jama'a suka shiga sakamakon janye tallafin mai. Ina sane da halin kuncin da kuke ciki, amma wannan mataki ne da za a ɗauka domin ceto ƙasarmu daga durƙushewa. To a Najeriya yau ake bikin ranar demokaraɗiyya domin tunawa da zaben goma sha biyu ga watan Yuni wanda MKO Abiola ya lashe zaben. To ko menene 'yan ƙasar ba za su manta da shi ba? A lokacin jin 12 na farko kashe-kashe bai dace a zubar da dan atam akan siyasa sai mutum ya kashe ko akan addini ma akwai dokoki balitare siyasa na duniya kawai kuma an yi barna kayan gwamnati an lalata su gaba daya. To kafin jin cikakken shirin sai na karanto maku labaran duniya. Tsohon Firaminista kuma amshakin ɗan kasuwar nan na Italiya Silvio Berlusconi ya rasu bayan jinya asibitin Milan. Ya rasu yana da shekaru 86, Mr. Berlusconi ya taka muhimmiyar rawa ga al'ummar Italiya na tsawon shekaru ya kuma rike mukamin Firaministan ƙasar har sau uku, kuma shi ne mafi daɗewa akan kujerar tun bayan yakin duniya na biyu. Kafin mutuwarsa ɗan majalisar dattijai ne a cikin gwamnatin haɗin gwiwa. Silvio Berlusconi was a politician, billionaire, womanizer, cruise ship singer. Wakilin BBC ya ce ɗan siyasa ne wanda manemin mata ne kuma yana da karfin faɗa a ji a rayuwar mutanen Italiya sama da shekaru ashirin. Mr. Berlusconi ya fuskanci tuhume-tuhume saboda irin badakalar da yake haɗawa na sharholiya da ƙananan 'yan mata da kuma batun kaucewa biyan haraji. Tawagar da ke kula da tsaron intanet a gwamnatin India na cikin wata matsala da ta kai aka fitar da bayanan mutanen da suka yi rijista a manhajar rigakafin cutar corona ta kasar wani ministan gwamnatin ya ce babu alamun da ke nuna cewa an yi kutse ne a manhajar ta kowin tun da farko waɗansu kafafen yaɗa labarai sun ce lambobin bayanai na fasfo da takardar ɗan ƙasa da ranar haihuwa da kuma lambobin wayar wayoyin salular mutane duk an wallafa su cikin bayanan waɗanda aka samu har da na wasu manyan jami'an gwamnatin indiya da kuma na 'yan siyasa 'yan adawa sun buƙaci gwamnati ta fito ta bayanin abin da ya janyo matsalar abokan salvio balasconi da magoya bayansa sun yi jimamin rasuwarsa tare da yabawa da daɗewa da wajen bautawa al'ummarsa firaministan italiya georgia melon ya ta kira Mr. Berlusconi ɗaya daga cikin manyan mutane masu fada a ji tarihin ƙasar. Shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda Mr. Berlusconi ya kulla alakar kudda kudda shi, ya bayyana shi a matsayin aboki na gaske wanda zai iya yanke hukunci mai daidaito da kuma hangen nesa. Прежде всего, это был, конечно, итальянский политик, э, ya ce tabbas balasconi ɗan siyasa ne da ake mutuntawa a duniya baki ɗaya babban kuma aboki ne ga rasha tsohon firaminista mai matsakaicin ra'ayi matthew renzi ya bayyana mr balasconi da mutumin da mutane da dama suke kauna haka kuma wasu da dama ba sa so to labaran duniya suna zo muku daga sashen hausa na bbc Rahotanni daga Iran na cewa kotu ta ba da umarnin kama wasu fitattun jarumai biyu bisa laifin karya dokar saka hijabi. Kamfanin yada labarai na Iran ya ce ana tuhumar aza da Samadi da Laila bulukat bisa laifin lalata tarbiyyar al'umma ta hanyar cire hijabi. Recent months, a number of actresses and celebrities have defied the rules on wearing the hijab Wakilin BBC ya ce kwanakin baya ma dai wasu fitattun jarumai a ƙasar sun rika saba dokar saka hijabi don nuna goyon baya ga waɗanda suke zanga-zangar adawa da matakin gwamnati na tilastawa mata saka hijabi. A yanzu haka dai gwamnati na shirya wani daftari da zai tabbatar da wajibcin hijabi a ƙasar. Hukumomi a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun ce akalla mutane arba'in ne suka rasu sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai a sansanin 'yan gudun hijira. Shugaban wata kabila a lardin gabashin Ituri ya ce adadin waɗanda suka mutu ka iya karuwa sakamakon cewa an ƙona bukkoki da dama kuma watakila gawakin mutane sun nutse a cikin taɓo. An ɗaura alhakin harin na ranar litinin kan mayakan sa kai na Kodeko. waɗanda yawancin su 'yan ƙabilar lendu su kuma manoma kuma suka jima suna takun saƙa da makiyaya 'yan ƙabilar hema ƙarshen labaran duniyar kenan. sai rahotannin da shirin ya kunsa. Ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a rayuwar al'ummar Italiya kuma hamshakin attajiri ɗan kasuwa kuma mai harkar watsa labarai sannan kuma tsohon firaministan kasar silvio berlusconi ya mutu yana da shekaru 86 Mr. Berlusconi ya jagoranci gwamnati har sau uku tsakanin 1994 zuwa 2011. Hakan ya sa ya zama Firaministan Italiya mafi daɗewa akan karagar mulki tun bayan yakin duniya na biyu ga rahoton Imam Sale. An san Mr. Berlusconi a gida da waje da rayuwarsa ta kawa da ƙoƙarin kiyaye sirrinsa, kamar yadda yake gogaggen ɗan siyasa da ake wa kirarin wanda kakarsa ta siyasa ba ta mutuwa, ya kuma yi suna a harkar kasuwanci da sadarwa. Prime Minister Italia Giorgia Meloni ta yaba da hangen nesansa sa'ad da yake raye. Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Era un uomo che non aveva mai avuto paura Fiye da komi, Berlusconi jajirtacce ne mara gajiyawa. bai taɓa tsoron kafewa kan matsayarsa ba kuma wannan ne ya sa shi zama ɗaya daga cikin waɗanda suka fi taka rawa a italiya kuma ya ba shi damar samun shiga a siyasa da harkar sadarwa da kuma kasuwanci a ƙarƙashinsa italiya ta koyi darasin rashin fidda tsammani da rashin gajiyawa kana a ƙarƙashinsa mun yi yaƙi kuma mun samu nasara mun yi rashin nasara mun koyi darassa don haka tare da dukkan 'yan italiya za mu cimma dukkan abin da ya so cimmawa. Kafin rasuwarsa dai, Mr. Berlusconi ya yi Firaministan Italiya har sau uku, abin da ya sa shi zama Firaministan kasar mafi jimawa a kan karaga, duk wadda ta taɓarza da irin dumamar siyasar kasar. Akan ce da zarar an fitar da tsammani akan makomarsa ta siyasa, kwatsam sai a ga ya sake dawa ruwa tsindim. ya mutu ne a wani asibiti da ke birnin Milan bayan shafi wasu lokuta yana fama da ciwon huhu. Tuni shugabannin duniya gabas da yamma kudu da arewa suka fara mika sakon ta'aziyya. Na baya-bayan nan shine shugaba Vladimir Putin na Rasha, wanda ya bayyana marigayin a matsayin masoyi kuma amini na gaske. Yayin wani taron manema labarai na yau da kullum a shalkutar hukumar tarayyar Turai, shugabar hukumar Ursula von der Leyen ta mika sakon ta'aziyyar kafatanin kasashen Turai. ga dangin Berlusconi da mutanen Italiya baki ɗaya. To a gaida Imam Sale da rahoton da ya haɗa mana. Yanzu kuma sai Najeriya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci jama'ar ƙasar su ƙara sadaukarwa domin ceto ƙasar daga durƙushewa. Kiran na zuwa ne yayin da 'yan Najeriya ke fama da tsadar sufuri saboda janye tallafin man fetur da gwamnatinsa ta yi. shugaba tinubu wanda ya jawabi ga jama'ar kasar don bikin ranar dimokuraɗiyya ta bana a yau litinin ya ce yana sane da halin kunci da cire tallafin nan man fetur ya jefa talakawa ga rahoton da badamasi abdulkadir muktar ya haɗa mana shugaba bola ahmad tinubu a jawabinsa na farko ga jama'ar najeriya tun bayan wanda ya yi lokacin rantsuwar kama aiki ya fara ne da yin waiwaye akan yadda shekara talatin baya jama'ar kasar suka zaɓi chief mko abiola a matsayin shugaban ƙasa suka kuma nuna goyon bayan su ga kawar da mulkin soja ya jinjira wa sadaukarwar jagororin siyasar najeriya na baya waɗanda suka tashi tsaye domin yaƙi da soke zaben da wancan lokacin aka yarda cewa shine mafi inganci a tarihin kasar. A rising to strongly oppose the arbitrary Irin jajircewar da mafi yawan 'yan Najeriya suka yi don nuna rashin amincewa da soke zaɓe mai ɗimbin tarihi. Alama ce da ke nuna irin namijin kokarin da wasu suka yi wajen kare turbar dimokuraɗiyya da kuma kare 'yancin ɗan adam. jajircewa da suka yi don neman tabbatar da zaben ranar 12 ga watan yuni shekarar 1993 wani kokari ne da za a iya kwatantawa da fafutukar da 'yan mazan jiya suka yi wajen kwato 'yancin najeriya wanda ya tabbata a shekarar 1960 in the gaining of Nigerian independence in 1960. A game da batun janye tallafin man fetur a kasar kuwa, shugaba Tinubu ya alkawarin cewa gwamnatinsa za ta yi amfani da kudin tallafin wajen gudanar da manyan ayyukan raya kasa da za su kawo sauƙin rayuwa ga jama'ar kasar. I feel your pain. Ina sane da halin kuncin da kuke ciki, amma wannan mataki ne da za a ɗauka domin ceto ƙasarmu daga durƙushewa da kuma ƙwato arzikin ƙasar tamu daga hannun wasu tsirarun marasa kishi. Ina ƙara kira gare ku, ku ƙara sadaukarwa don kubutar da ƙasarmu, saboda amanar da kuka bamu. ina ba ku tabbacin cewa za ku ci gajiyar sadaukarwar gwamnatin da nake jagoranta za ta saka muku ta hanyar gudanar da manyan ayyuka a fannin sufuri da bunƙasa ilimi da samar da lantarki da kiwon lafiya da kuma sauran ayyukan da za su inganta rayuwar jama'a. Shugaba Tinubu ya kuma jaddada aniyarsa ta ganin ya cika alkawuran da ya yi wa jama'ar kasar a lokacin gangamin neman zaɓe. A baya dai 'yan Najeriya suna bikin ranar demokradiyya ne a ranar 29 ga watan Mayun kowace shekara. amma gwamnatin tarayyar ƙasar ta sanar da canza wannan rana a hukumance ta kuma zamo ranar hutu a ƙasar baki ɗaya. Badamasi Abdulkadir Muktar, sashen Hausa na BBC, a Abuja, Najeriya. To daga maganar dimokuraɗiyya a Najeriya sai kuma da tattalin arziki a Ghana, inda ƙasar ta sake koma matsayinta ta ƙasar da ta fi kowace ƙasa samar da zinari a nahiyar Afirka, inda ta wuce Afirka ta kudu. shugaban hukumar kula da ma'adanai ta ghana ne ya sanar da hakan kasar ta sami karuwar yawan zinarai da ake haƙowa da kashi talatin da biyu cikin ɗari a bara duk da koma bayan da kasar ke fuskanta saboda ayyukan haƙo ma'adanai ta haramtacciyar hanya da aka fi sani da galamsi ga ƙarin bayanin da wakilin mu na ghana muhammad fahad adam ya aiko mana Kasar Ghana ta sake dawowa matakinta na farko a matsayin kasar da ta fi kowace kasa fitar da zinariya a nahiyar Afirka bayan a shekara ta 2021 kasar Afirka ta kudu ta kwace wannan matsayin na farko inda ta fi kowace kasar Afirka fitar da zinariya kasar Ghana kuma ta zama ta biyu a lokacin taron shekara-shekara na hukumar hakuma adanai ta kasar ghana shugaban hukumar ya ce yanzu dai kasar ghana ta sake dawowa matakinta na farko a matsayin kasar da ta fi kowace fitar da zinari a nahiyar afirka bayan samun karin kaso 32 cikin 100 na zinarin da ake haƙowa kowace shekara lamarin da ya sa ta faro da kasar afirka ta gudu daga matsayi na farko alhaji baba ahmed shine shugaban kungiyar kananan masu haƙo ma'adanai ta ƙasar Ghana kuma ya yi min ƙarin bayani kamar haka. Abin da ya sa Ghana ya ci gaba da batun zinariyan duniya yanzu shine wancan shekara an samu mutane masu fita da zinariya kasa waje ba ta kan doka ba da ake ce mai smuggling amma yadda gwamnati ya tashi shekaran ga da ƙarshen wancan shekara ya tashi ya saya shi ya bari aka rasa eh, aka yi ba ya fita da zinariya shi ya ba mu hanya ya sa shekaran gagana ya tashi bisa kuma na biyu masu tsaron kasa jami'an tsaro an karfafa musu aka sassa su mayakan ketirin gana duka aka sassa su suka zo suka tashi suka saya gwamnati ya tashi ya musu magana shi ne suka tashi suka yi kokari suka yaki mutane masu shiga zinariyan kasa waje yasa wannan duka na tattaro muka samu ci gaban abin na gana ta samu yanzu aka duk da cewa abin alfahari ne kasancewar kasar ghana a matsayin kasa ta farko a nahiyar afirka da tafi kowace fitar da zinare sai dai hakan yana tattare da illoli da dama saboda gurbata yawancin rafuffuka da magudanan ruwa da kuma lalata dazuzzuka da zaizaye kasa ta hanyar haƙo zinare ba bisa ƙa'ida ba wanda ke haifar da mummunar matsalar lafiya ga masu wannan sana'a da aka fi sani daga lamse, wanda ta kasance sana'a ga mafi yawan mutanen da ba su da sana'a a garuruwan da ake haƙo ma'adanan gwamnatin ghana dai da masana sun yi gargaɗin cewar nan ba da jimawa ba ƙasar ghana za ta iya fara shigo da ruwan sha daga ƙasashen ƙetare idan har ba a daina lalata muhammalin da ake yi yanzu ba duk da dai ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ghana ta ce tana yi a wurin dakile ayyukan haƙo ma'adanai ta haramtacce hanyar wanda aka fi sani da galamse amma sai dai har yanzu abin ya ci tura. Muhammad Fahad Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. To yanzu karfe biyu da mintuna goma sha hudu a ganar karfe uku da mintuna goma sha hudu a Najeriya da Nijar. Rabi'at ranka ce ke gabatar maku da shirin baya ga sauraron mu ta hanyar intanet a bbchausa.com za a iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. bari mu sake komawa Najeriya. Bikin ranar goma sha biyu ga watan Yuni na kowace shekara al'ada ce da ake gudanar da ita duk shekara tun daga shekara ta dubu biyu. A baya dai ana kiran sha biyu ga watan Yuni da rana a biyola Akan yi bikin ne a birnin Legas na Najeriya da wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya. To amma bayan kafuwar tsohuwar gwamnatin janar Muhammadu Buhari sai ta mayar da sha biyu ga watan Yuni a matsayin ranar dimokuraɗiyyar Najeriya saɓanin ashirin da tara ga watan Mayu domin tunawa da dawowa kan mulkin dimokuraɗiyya a tarayyar Najeriya. 'Yan Najeriya sun ce wani darasi da zaben sha biyu ga watan Yuni na alif ɗari tara da da casa'in uku ya nuna wa 'yan Najeriya shine duk wanda ya ci zaɓe a bashi hakkinsa kuma a guji tafka maguɗi. Ga rahoton Umar El Lemon. kowa bane zai iya mantawa da tarzoma da rikicin kabilanci da tashi hankali da aka fuskanta sakamakon soke zaben shugaban kasa na ranar 12 ga watan Yuli uku ba. Wani zaɓe da aka yi hasashe mariga MQ a biyu ne yake dab da lashewa amma gwamnatin soji ta shugaban kasa Janar Bireba da masu gida ta soke. A yanzu wannan rana ta zama ranar hutu domin tunawa da ginuwar demokuraɗiyya kowace shekara a ƙasar. to amma abin dubawa dalilin zuwanta da kuma abubuwan da ta haifar bayan soke zaben shugaban kasa na ranar sha biyu ga watan yuni wanda a lokacin mq abiola dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar sdp da ya fito daga yankin yarbawa alamu suka nuna shine kan gaba kan abokin karawarsa alhaji bashir tofa na jam'iyyar nrc hakan ya janyo siyasar kasar ta hargitse wasa-wasa ta rikide zuwa ta bangaranci da kabilanci tsakanin al'ummar kudancin kasar musamman kudu maso yamma wato kasar yarbawa yanki da mq abiola ya fito da kuma a ɗaya bangaren da al'ummar arewacin kasar da ake zargin manyan sojojin yankin da soke zaben shugaban kasa ko da waɗanne abubuwa al'ummar najeriya za su ke tunawa da zaben ranar sha biyu ga watan yuni Alif da da tara casa'in 1993 is about abiola about Abiola stuff when they said they have not announced him as a president. Ya shafi batun tsayawar MKO Abiola takarar shugaban kasa. A lokacin an ki tabbatar da samun nasarar sa bayan zabensa. Mun ga bala'i wannan lokaci. A lokacin ina karatu a wata makarantar sakandare a Ikorodu. Kowa yana ta kansa. Kamar ɗalibai ashirin ne suka mutu. Ina fatar irin wannan ba zai sake faruwa ba. Muna tuna wannan rana ba don MKO Abiola kaɗai ba, har ma da sauran mutane da suka rasa 'ya'yansu a wannan rana. Ina iya tunawa cewa a ƙoƙarin ƙwato wa Abiola a haƙƙinsa, iyalan gida ɗaya suka mutu. Sunana Aliyu Muhammad. Abin da ke tuna da June 12 ne kashe-kashen na aka yi. Shi ke tuna da gaskiya bai yi ba. Sai ne tuna da wani abu. An kakara a tashe yake gaskiya. Sunana Abdulrazak. Ni abin da ban na je ban ji daɗi ba. a lokacin jin 12 na farko kashe-kashe bai dace a zubar da dan atam akan siyasa sai mutum ya kashe ko akan addini ma akwai dokoki balitare siyasa na duniya kawai kuma an yi barna kayan gwamnati an lalata su gaba daya to jun 12 a gaskiya wani lokaci ne da ya gabata an yi tashe-tashen hankula ah, na siyasa tsakanin kudu da kuma arewa don a wannan lokaci da aka yi wannan sai ake ganin cewa za a yi tashin hankali ga garima wanda hankalin mutane hakikanin gaskiya ya tashi more especially kamar mutanen arewa da ake ganin kamar su ne suka haddasa wannan abin don mutane daga nan lagos sun koma arewa sun yi guje-guje koma arewa su kuma yarabawa da suke arewa suka yi nan kudu to a wannan tafiyan ma kawai an yi hatsararruka a hanya an yi sace-sace da sauransu kuma da ikon allah abin da ake sare din zai yi sai bai yiwu ba kamar misali fadace-fadacen tsakanin kudu da arewa the people of this country went to polls on saturday june 12 1993 and without let or hindrance chose me as their president didn't they yes. wannan shine wani jawabi da ya jefa marigayi a abiola cikin matsala tare da kama shi bayan ya ayyana kansa a matsayin zababben shugaban kasa bayan gwamnatin mulkin soje ta jana ibrahim baban gida ta soke zaben na da da uku kan wani dalilai da suka barwa kansu sani marigayi mk abiola bai samu damar zama shugaban kasa ba to amma jajircewarsa kan neman haƙƙin da yake ikirari ya yi cewa shine lashe zaɓen shugaban kasa bai gushe cikin zukata 'yan kabilarsa da kuma sauran al'ummar najeriya ba to amma a cewar abdulrazak wanda bai rabe ne ya ce haka ne amma mpo abiola ya nuna zarrabiya da ayyana kansa a matsayin shugaban kasa ai magana john 12 ya yana kan mutuwar abiola kuma yadda ya bai samu mulkinsa ba a wannan lokacin abin da ya kan wannan shine an ga laifinsa a kan lokaci ya yi sanarwa cewa shine shugaban kasa ka fahimta ko wanda bai dace ba a yi sai da an sanar daga inec amma kai ka fito ka je ka faɗa inda na ga kuskuren sa kenan na biyu kuma akwai wasu shugabanni a kasan yarbawa na ba a son milkin ya shiga anu abiola amma tun da abin ya zo aka allah ya kadara sanadiyar sa kenan sai dai a ci gaba da roƙi allah ya gafarta masa lokacin abun na ya ta faruwa kana ina ina nan lagos island ainihin inda ya je sanarwa ɗin peti eleganza hall kamar ya yi sanarwar ya zo ne da jama'a wayansu da suka bashi shawara ya je yi wannan sanarwar amma tun da bala ya hau kansa ba ga kowa ba dan adam kenan shi yasa idan za ka yi abu ka dauke shawara a hannun wajen mutum kirki ba wajen akwai wanda ba sa son ka amma dan abin da suka samu a wajen ka sai suna suna son ka amma duk lokacin ka samu ka wani mummunan hali sai su ja baya tun a wancan lokaci yamkiwa biyu ya yi ta fafutuka tare da samun goyon bayan al'ummar kasar sakamakon soke zaben lamari da ya sanadiyar tilasta wa shugaban sojin najeriya na wancan lokaci jina baban gida sauka daga kan mulki inda aka naɗa marigayi ana shonakan wanda ya rike ragamar mulkin kasar amma na riko na kasa da watanni uku sakamakon juyin mulki da marigayi janar sani abace ya masa tun bayan da gwamnatin mulkin soja ta janar ibrahim badamasi babangida ta soke daukacin zaben kawo wani lokaci ba bayan cikakken dalilin soke wannan zabe ba mqi abiola ya haɗu da fushin gwamnatin mulkin soji ta janar sani abacha bayan karɓe mulki daga hannun anan shonakan wata uku da rikon ƙwarya abacha ya rufe mqi abiola bayan ya ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe da uku kuma bai fito ba har zuwa lokacin da janar abacha ya bar duniya yana kan mulkin ƙasar moshir abiola ya mutu a fursuna a ƙarƙashin gwamnatin abdulsalam abubakar wannan abu ya kara rurruta rikici da ginuwar ƙiyayya a zukatan al'ummar wata shiyar da kuma ake zargin hannun wasu daga cikin masu fada a ji a kasar musamman daga 'yan ƙabilar sa ta yarbawa da hannu a ciki kamar da abdulrazak ya yi zargi masana harkokin siyasa na cewa duk da zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar biyu ga watan yuni bai kankama ba to amma kuma a wannan karo an karkato da hankulan 'yan najeriya da abokan najeriya da su nuna godiya ga ci gaban da aka samu game da irin nasarori wanda fafutukar Jun 12 ta haifar ciki har da sake baiwa ɗan kabilar Yarbawa Chief Olusegun Obasanjo zama shugaban ƙasa na tsawon shekara takwas ƙarƙashin Inuwa